tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 16 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 62 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam asani sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad littafi ne komai da ruwanka dangane da al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarki da tarihi da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya gudanar da rayuwarsa ibn qayyim ya tattaro mana bayanai da suka shafi al'adu da tafarkin addini da zamantakewa da hulɗar yau da kullum da halin yaƙi halin zaman lafiya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hulɗa da makwabta yadda yake hulɗa da iyalansa yadda yake hulɗa da dukkanin al'umma babu shakka wannan malami yayi aiki na zo a gani malamai suna mashi jinjina musamman saboda kasancewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da kayan aikinsa yana halin tafiya a aikin hajji daga ƙasarsu ta dimashq Allah ya saka mashi alkhairi a darasin da muke yi muka yi a baya yana tattauna mana game da falalolin da juma'a take banta da su ta wuce sauran ranaku mun karanta gaba ta ainihin wato ashirin da hudu ko gaba ta ashirin da hudu wacce a ciki ya take tattauna yake mana bayani akan kasancewar juma'a rana ce ta bikin mako a cikin wannan gaba yana yana cikin bayanai sai kawo mana bayani dangane da hukuncin fita sallar juma'a da wuri hukuncin zuwa sallar juma'a kafin rana ta yi zawali a inda muka ji bayani daga cewa daga mazhabin malikiya sun ce ba daidai bane a fita a je masallacin juma'a kafin rana ta yi zawali suka kawo maganganu waɗanda muka ji su daga ainihin wato ibnu abdulbarri da kuma maganganun da malam ya kwararo mana na wani babban malami ba maliki mai suna abdulmalik ibnu habibin al-qurtubi wanda jikan sahabi ne abbas abbad dan mirdas allah ya kara masa yadda da kuma martanin da malam ibnu abdulbarri ya mayawa wannan malami a cikin littafin sana al-tizkar bayan da ya gama kawo waɗannan bayanai inda yake cewa haza kulluhu kalamu abi umara dukkan wannan zance maganganu ne da al'imamu abu umar ibn abdulbarrin numari annamari rahimahullah ya kawo su sai ce ƙultu ni kuma malan ibn ƙayyimil jauziya sai na ce wa madaru inkari tabkiri awwalan nahari ala salasati umurin gabaki daya hujjojin waɗanda suke cewa bai halasta a fita sallar juma'a da hantsi da wurwuri a je masallacin ba wanda suke waɗannan maganganu suna kewayawa ne ƙarƙashin hujjoji guda uku ahaduha ɗaya daga cikin hujjojin ita ce lafzatur rawah lafazin arrawa, wanda suka fassara da cewa in dai an ce raha ya ruhu arrawa. to ba a amfani da wannan lafazi sai wanda ya fita bayan rana ta yi zawali wa annaha la takunu illa ba'da zawal a inda suka ce fita da ake ce rawah baya yiwuwa sai in an fita bayan rana ta gusa daga tsakiya wasani abu na biyu hujjan masu cewa bai halasta a fita zuwa sallar juma'a da wuri-wuri ba shine lafzatu tahjir lafazin at-tahjir wanda shi kuma wahiya innama takunu bil hajira waqta shiddatil harri wanda take nuna wato wannan lafazi yana nuna fita da zafin rana lokacin da rana ta take take zafi kwarai wasalisu abu na uku da suka kafa hujja da shi wajen kyamatar da fita sallar juma'a da wuri amalu ahalil madina aikin mutanen madina wanda kuma dama haka na daga cikin usul na mazhabin malikiya fa innahum lam yakunu ya'tuna min awwalin nahar a al'adun mutanen madina ba a samu suna fita sallar juma'a da ainihin farkon wuni ba sai malam yace fa amma labbatur rawah fala raiba annaha tutlaqu ala al-madhi ba'da zawal ita ko lafazin rawah babu shakka akan cewa ana sakin ta ne ta bada ma'anar fita bayan rana ta gota daga tsakiya wa hadha inma yakunu fil akthari idha qurinat bil ghudwi bil ghudwi yace wannan yana faruwa ne tana ba da ma'anar fita da bayan hantsi ya wuce ne bayan rana ta raba rawahu tana ba da ma'ana haka ne idan an zo an gwama ta a cikin zancen da kishiyarta ita ce mai ne, alhuduwu ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da ya ce, yace ha shahrun wa rawahu ha shahrun tafiyar da take yi ta safiya daidai take da tafiyar wata haka tafiyar ta na yammaci bayan rana ta gota shi ma daidai yake da tafiyar wata aya ta goma sha biyu a cikin sautus saba'i to nan ta ba da ma'anar rawahu ta ba da ma'anar fita bayan rana ta gota ne saboda an gwama ta da ‘yar uwarta wadda ita ce gudu wa ƙauluhu sallallahu alaihi salama da faɗin manzon Allah da ya ce man gada ilal masjidi wa raha duk wanda ya fita da jijjifi zuwa masallaci wa raha ko kuma ya fita bayan ainihin wato rana ta gota a addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama gada aw raha Allah zai tanadar mishi masauki a aljanna duk sanda ya fita sallar safiya da sassafe sallar rana da wurwuri wannan hadisi mun ji shi a baya hadisi ne ingantacce al-Imam Ahmad ya fitar da shi da kuma Imam al-Bukhari a cikin littafin shi as-Sahih da Muslim dukkanin sun fitar da shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai malam yace wa qawlu shair da fadin mawaki da yake cewa ruhu wa nagdu li hajatina wa hajatun man asha la tanqadi ruhu muna fita bayan rana ta gota wa nagdu kuma muna yin asubanci li hajatina dan neman bukatunmu na rayuwar duniya wa hajatu man asha la tanqadi dan bukatun duk mutumin da ke raye bukatun shi ba sa karewa dan haka zaka ga mu mutane kullum muna fita da safe ko da rana muna tafiyan neman bukatunmu na rayuwa wannan baiti a asalin baitin kamar yadda malam ya faɗa a nan ƙasa wato malam shi'aibul arnaut da ainihin abdulkadir suka ce albaitu lissallitan as-sa'di akwai mawaki mai suna sallitan as-sa'di sunan shi asali qusmu ibnu khabiya qusmu ibnu khabiya mawaki ne daga cikin mawakan zamanin banu umayya ya rasu hijira da shekara 80 daidai mawaki ne mai hikima wanda yake yana da waƙoƙi kala daban-daban akwai waƙa shahararriya wadda ya yi ta don raba gaddama tsakanin jariru da farasdak waɗannan mawaƙa guda biyu da suka dinga zagin junansu a zamanin banu umayya waka ce shahararriya a cikin adab wannan waka tashi tana cikin wannan baitin yana cikin wata waka ne da yake cewa ashaba saghira wa afnal kabira karrul gadati wa marrul ashi idza lailatun harramat yawmaha ata ba'da dhalika yawmun fata yawman yawmun fati naruhu wa naghdu li hajatina wa hajatu man asha la tanqadhi mutu ma'al mar'i hajatuhu wa tabqa lahu hajatun ma baƙi Waƙa ce doguwa da yake cewa ashaba saghira wa afnal kabira karrul gadati fita da ake yi kullum da asuba wa marrul ashi wato maimaituwar da safiya take yi da wucewan da wuni yake yi shi yake mai da yaro tsoho kuma shi yake batar da babba a neman shi a rasa shi ke kashe babba a kwana a tashi a kwana a tashi yaro sai ya zama tsoho babba kuma sai a neme shi a rasa yaron shi ma da ya zama tsoho ta sai a neme shi a rasa idza lailatun harramat yawmaha yace baka ganin diran da wani dare ya tsofantar da ranar da ta wuce shi ata ba'da zalika yawmun fati washe gari kuma sai wata rana ta ƙara fitowa 'yar saurayi da ita sabon wuni sai ya fito bayan wunin yau ya ƙare dare ya tsufantar da shi ma'ana dare ya mai gurbin shi gobe kuma sai a sake yin wani sabon wuni sabo kar to a tsakiyar nan sai ya ce na ruhu wa nagdu muna fita da rana muna fita da safe li hajatina dan neman bukatunmu wa hajatu man asha la tanqadi bukatun na raye ba sa karewa mutu ma almar'i hajatu amma bukatun mutum suna mutuwa tare da mutuwar shi isan da mutum ya mutu dukkan na bukatun shi sun mutu wata buƙalahu hajatun ma baqi amma bukatuwa na tabbata gare shi matukar yana duniyar nan a shahid shine da yace ce na ruhu wa na muna fita da rana kuma muna fita da safe to anan tunda an haɗa safiya da rana an haɗa gubu da rawahu sai rawahu ta ɗauki hukuncin fita da rana sai yace wa qad yutlaqu rawahu bi ma'ana zahabu dhahab wal amma baya ga wancan ma'ana ana sakin lafazin ar-rawah ya bada ma'anan tafiya kawai da dawowa wa hadha inma yaji'u idha kanat mujarrada an al bil ghudwi amma wannan yakan zo ne kawai idan lafazin al rawahu yazo ba tare da an gwama shi da kishiyansa ba wanda shine al-ghudu wato yana goyon bayan cewa a cikin hadisan lafazin tunda bai zo an gwama shida gudu da rawahu ba to rawahu anan yana nufin kawai mujarradin tafiya masallaci da dawowa baya bayani akan lokacin cewa keke da keke sai in bayan an yi an samu yanayi na zawali wa qala al-azhari al-imam al-azhari ya fada fi a cikin littafin tahdhibul lughat yace sami'tu ba'd al-arabi yasta'milu rawaha fi sayri fi kulli waqtin naji wasu larabawa suna suna amfani da lafazin arrawa dan ya nuna fita ko tafiya a duk wani lokaci da ya sawaka yuqalu sai a ce rahal qaumu iza saru wagadau kazalika a ce rahal qaumu suwana sun tafi duk sa'ad da suka fita suka kama tafiya wagadau kazalika hakanan ma in an ce gadau wa kula ahaduhum lisahibi sai ka ji ɗayan su ya ce ma ɗan uwansa ko abokinsa tarawwa zo mu tafi ko tafi wa yukhatibu ashabu yana magana da mutanen shi sai fa yaqulu sai ya ce musu ruhu ku taho ai siru ku kama hanya wa yaqulu al-akharu sai ka ji wani kuma ya ce alata ruhuna ba kwa kama hanya ba wa min dalika ma za a fil akhbari sahiha as-sabita al-imam al-azhari yace a cikin haka ma an samu hadisai ingantattu da suka zo wa huwa bi ma'anar mudhi ila al-jum'ati wal khiffa ilaiha wannan hadisan da suka zo magana akan juma'a suka zo da lafazin raha ko ya ruhu suna nufin kawai fita juma'a da wuri da yi mata shiri tun da wuri la bi ma'anar rawah bil ashi ba sa nufin fita bayan rana ta gota wannan magata ta cikin tafin tahzibul asma'i wal lugha tahzib tahzibul lughat tahzibul lugha amin tahzibul lugha na malam al-azhari a cikin mujalladi na biyar daga shafi na 221 zuwa 222 ina fata mun gane wannan jama'a kaga ya bada amsa yanzu game da lafazin ar-rawah cewa a hadisin lafazin bai zo dan ya nuna fita bayan rana ta gota ba kawai yana nufin fita da wuri wa amma labdu tahjir wal fa min al hajiri lafazin at tahjiru kuma da al to daga daga lafazin al aka ciro shi wal garji ko zafin rana qala jauhari al imam al jauhari yace hiya nisfu an nahar in aka ce alhajira ita ce rabin rana tsakiyar rana inda ishtidadi alhar lokacin da rana ta yi tsanani zafinta taqulu minhu daga nan sai ka ce hajjaran naharu qala imru'ul qais imru'ul qais ya faɗa a cikin waka yace fada'aha wa salli wa sallil hamma anha bijasratin zamulin idza ma idza sama naharu wa hajjara yace fada'aha kyale wannan ainihin wato abun hawa ko wannan mata wa sallil hamma anha bijasratin ka kawar da Bakin ciki ko damuwarka ta hanyar amfani bijasratin da raƙuma wadda take ainihin mai nishaɗi wadda take active zamulin wadda take tana tafiya tafiya mai sauri wato wadda take mai sauri ce ita wannan raƙuma idza saman naharu wa hajjara a lokacin da rana ta yi shuru wato iska ta tsaya cik shine ma'anan saman naharu dan da mun samu asalin shi da nufin shu inni nazartu lirrahmani sauma to saman naharu wa hajjara kuma rana ta yi zafi kaga alhajira anan ko hajjaran naharu ma'anan shi ishtadda alharu ina fata mun gane wannan jama'a sai malam ya ci gaba da cewa a wa yuqalu kuma ana cewa ataina ahluna muhajjirina mutanenmu sun zo mana cikin lokacin zafin rana ai waqatal hajira wattahajiru wattahajjiru as-sayru fil hajira da lafazin tahajiru da at-tahajjuru dukkaninsu suna nufin tafiya cikin zafin rana fa hadha ma yuqarriru bihi qaul ahli madina wannan da shi za a tantance maganan mutanen madina wa qala al-akharuna wasu kuma suka ce al-kalamu fi labd tahjir kal kalami fi lafzin rawah ma'anan lafazin at-tahjir ɗaya yake da ma'anan lafazin ar-rawah fa innahu yutlaqu wa yuradu bihi at cewa shi ma ana faɗan shi alhalin ana nufin kawai mujarradin yin asubanci ko fita da wuri qala al-azhari fi at-tahdhibi rawa malikun an sumayyin an abi salihin an abi hurairata qala رسول الله sallallahu alaihi wa وعلى alihi وسلم من manzon Allah yace لو يعلم الناس ma في التهجير لاستبقوا عليه ilaihi da mutane sun san abin da ke cikin asubanci da sun dinga yin musabaka sun dinga yin gaggawa zuwa gare shi wa fi hadisin akhara marfu'in almuhajjiru ila Juma'a, kalmuhdi badna yace wanda yake fita da wurwuri ya tafi sallar juma'a ladan shi kamar ladan wanda ya saraka da raƙumi wannan hadisi takhrijin shi ya gabata wancan da malam ya ambata yana cikin littafin muwatsa da kuma littafin ainihin sahi na al-Imam al-Bukhari qala sai ya ci gaba da cewa wa yadhhabu kathirun minan nasi ila anna at-tahjira fi hadhihi al-ahadith taf'il min al-hadirati waqt az-zawali wa huwa ghalat yace wasu mutane sun tafi akan cewa lafazin attahajiru wanda ya zo a cikin waɗannan hadisai da ke magana akan fita juma'a da wuri yana nufin fita lokacin da rana ta yi zafi kafin zawali waƙamin daidai sanda rana take zawali wa huwa ya ce wannan kuskure ne in kun tuna wannan ne maganan malikiya da makaranta. cewa ana nufin ka fita daidai sanda rana ta take والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النذر ابن شميل أنه قال رواية دقائنهم مال النذر ابن شميل يتي التهجير إلى الجمعة وغيرها abin da ake nufi da tahajiri zuwa sallar juma'a da ma wani abu daban da aka kira tahajiri game da shi a tabkiru ana nufin fita da wurwuri wal mubadarati ila kulli shay'in da kuma tunkaran abin da za a yi da wurwuri qala sai Al'imamu imamu an-nadr ibn shumailin yace sami'tu al-khalila yaqulu zalika ji malamina al-khalil ibn ahmad al-farahidi shine malamin da naji yana faɗan wannan magana qalahu fi tafsiri hadha al Malam ainihin al-khalil ibn ahmad ya faɗi wannan magana a wurin da yake tafsiri yake fassara ma'anan wannan hadisi na ainihin fita sallar juma'a da wuri da falalar da ke cikin haka ina fata muna bi wa al-azhari wa hadha wa sahihun azhari yace wannan kuma ita ce magana ta daidai wa hiya lughatu hijazi kiran alhajira ko ta at-tahjir da ma'anan fita da wuri haka yaran mutanen kasar makka da madina da ta'ifa yake shi yake ce ma ahlul hijaz wa man jawarahum min qaisin da waɗanda suke makwabtaka da su daga cikin qaisawa sunan kabila ne daga cikin larabawa qala labidu Labidu ibn rabi'a yake waka yana cewa rahal qatinu bi hadrin ba'da mabtakaru fama tuwasiluhu salma wala tazaru yace rahal qatinu an wayi gari ainihin wato alqatinu wanda yake zauna a gida bai je ko ina ba akasin almusafir shi ake ce ma alqatinu bi hajrin ya wayi gari cikin daidai garjin rana ba da mabtakaru bayan da an kirkiro abubuwa an yi shirye-shirye fama wasiluhu salma wala tazaru salma ba ta sadar da zumunci da shi kuma ba ta kyala abin da take yi a shahid anan shine da yace bihadrin da wurwuri maimakon da hantsi ko rana ta raba faqaran alhajara bil ibtikari kaga sai gwama ainihin alhajar da ibtikar fita da wurwuri ko yin abu akan lokaci warrawahu indahum azhabu wal madiyu domin a wurin su su waɗanda irin wanda ya wannan magana a waka Abdullahi dan rawaha a gurin shi arrawahu ma'anan shi zuwa ko dawowa da ba da haka ba da sai ce a rahal katsinu bi hadirin ba'ada ma a rahu da yana nufin raha da ma'ana ainihin wato ita ce take da wannan ma'ana amma sai ce ba'ada mabtakar sai ce wa idza a idza khaffu wa marru ayya waqtin kana suna cewa rahal qaumu idan suka wuce ko aka gansu suna tafiya a kowane lokaci ne haka ɗin ya kasance ba dole sai ya zama lokaci ne wanda rana ta zawali ba wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama law ya'lamu nasu ma fi at-tahjiri lastawqu ilaihi arada bihi tabkiru ila jami'is salawat wannan zance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko na sallah ko kuma fita sallah da wuri ko da sai sun yi gaggawa da junan sun yi musabaka wajen fita to Allah yana nufin ainihin wato arada bihi at-tabkira ila jami'is salawat ana nufin yin gaggawa da fita da wuri zuwa kowace sallah wa huwa al-madiyyu ilaiha fi awwali waqtiha shine mutun ya fita ya je wurin sallan a karan farko da shigar lokacinta qala al-azhari al-imam al-azhari mai littafin can na ainihin tadhibul lugha yace wasairul arabi yaquluna sauran laraba ko suna cewa ne hajjarar rajulu idza kharaja waqtul hajira idan ya fita lokacin da garjin rana ya cika gari warawa abu ubaidin an abi zaidin hajjarar rajulu abu ubaidin ya rawaito daga malamin shi daga ainihin wato wasu daga malamin shi abu zaidin al-ansari kenan ya ruwaito hajjarar rajul idza kharaja bil hajira idan mutum ya fita da tsakar rana shine ma'anan shi hajjara qala sai ya ce wa hiya nisfun nahari al hajira din nan baka santa ba ita ce tsakiyar rana kaman gwazon kwacin karfe 1 ko 12 da rabi ko 1 saura ko 1 da wani abu kadan qala summa qala al azhari sannan sai azhari ya ce an shadanil mundiri malam mundiri ya koya mana ainihin waƙe fi mara wasu sa'alab a cikin abin da sa'alab ya ruwaito an ibn al-arabi fi nawadiri a cikin littafin nawadir na malam ibn al-arabi qala sai yace qala ja'afana ibn jawwas ar-rabi'i fi naqati wannan mawaki yana yaban raƙumar shi yace hal tazkurina qasi ah, tazkurina qasmi wa nadri azmana anti bi'urudil jafari anti إذ أنت مدرار جواد الحصر alayya خسري علي, علي إن لم تنهدي توقري yace hal tazkurina qasami wa nadhri yake wannan raƙuma shi ko kida eh ta da rantsuwata wa nazari da kuma bakancan da nayi azmana anti bi urudil jafari a lokacin da kike wani waje da ake ce ma aljafar kin tuna rantsuwa da nayi a wajen na cewa sai kin yi tafiya iri kaza da kaza in ba haka ba zan ainihin ba da fasar jinin ki konawa id anti midrarun kasancewa ke dai ainihin raƙuma ce jawadul habri wadda ke da ainihin kyau cikin raƙuma ƴan uwanta alayya in tab alayya illam tanhabi biwaqari idan baki shirya ma wannan abin da na faɗa ba to ki shirya ainihin ganin bayana zan mutu na ban miki duniyar nan haka yake ce mata dan yana so ne ta ainihin koma gurin wancan mai gida nata yace bi arba'ina quddirat bi qadrin bil khalidi la bil khadiri la shadari haka ne go hajar wa nashabi وتسحبي أيانكا في سفر يهجرون بهجير الفجر ثمة يتمشي ليلهم فتسري يطوون أعراض الفجاج الغير شكرا وقع شيني بأربعين ƙudirat bi ƙadirin ya ce kina tuna can da na yi har guda arba'in waɗanda za a iya tsaya a lissafa su dalla-dalla kal khalidi kamar yadda doki wani nau'in doki ake ce ma khalidi sai kira shi da haka ne dan ya yi yayi jarinta labisa in la ba da ma'auni wanda yake na dutse ba ba da ma'auni na ayin azalimai ma'auni mai tauri ba wata sabi a yanikan fi safarin kuma ainihin wato ya zama kin yi tarayya da ayanikan jam'i ne na naƙa da wasu ‘yan raƙuma su yi safarin a cikin tafiya yu hajjiruna bi hajjirin fajiri su je su sauka a inda kuke tare da saukan farin hasken farin wata ma'ana hasken wata na yin fari za su iso garin da suka yi ne zuwa tammat waƙar ta cika draman ma ta cika tamshi lailahum ilaika tamshi lailahum fatasri ka tafi cikin daren nan sai ka kama wanda za a kama daga cikin bayi ya tuna a aradal fijajil ghair suna masu ainihin tare ko suna nannade a aradal fijaj wato abubuwan da suka baza na kayan su wanda suke bazu a ko ina alghiyar a ko ina tsayya akhil eh, tajri tazudu eh, tajri zaka nade irin yadda dan kasuwa ke nade kayan shi in kai haka za ka samu ƙarin jari wannan haka gabaki ɗayanta da waɗancan maganganu malam ya ɗauko sai daga littafin ainihin wato alkamil fi tahzibil alkamil sorry at-tahzib na ainihin wato wancan malami da maka ambata shi tahzibul lugha ko na ainihin wato wancan malami al-imam al-azhari duk anan ya cike ya dauko ga ina ya fassara wasu kalmomi ce al-jafaru mawdi'un bi najat wani wuri ne a kasar najat wa naqatun midrar haka ce kuma raƙuma take midrar idza kanat Watar ah, ko wa tarkabu shaqqa min nishadi yace wata take rowa a hauta bata bari a hauta saboda nishadi idan a hauta tana yin tutsi tana yin tutsu wal waqaru asqal shi kuma al waqar da aka ce can kayan nauyi lodi sannan kuma wal khalidi darbun minal makayi ɗaya ne daga cikin ma'aunai da kuma cewa al'ananik jam'u anaka jam'i ne na ainihin anaka kwarjini ko fitowa yadda ya kamata ina fata mun gane waɗannan sai ce fahaza gayatu ilmihim fi zamanin malikin rahimahullahu ta'ala wannan shi ne iyakar ilimin da ake da shi a wancan zamani na limamu malik Allah ya ƙara mushi rahma wa haza laysa bi hujja yace wannan ko ba hujja ba ne. duk wani mangarin ya faɗo su ne dan ya maka sharhinsu su dan ka fahimce su amma cewa alhajira da kuma cewa ainihin wato ya ruhuna duk ba sa hana fita masallacin juma'a kafin hajira fita masallacin juma'a kafin rana ta raba kafin a samu wannan yayi yanayi wala inda man ya ƙulu haka nan kuma har wanda ma yake cewa ijtima'u ahalin madinati hujja idan malaman madina suka yi haɗu to sun zama hujja tare cewa shi mulkain bai da wannan ra'ayin ba ya ce wa haza ja'izin bid darura wannan na iya zama ya halasta inda aka rasa yadda ra'ayi wa qad yakunu ishtighalun nasi wa qad yakunu ishtighalur bi masalihi wa masalihi ahlihi wa ma'ashihi wa ghairi zalika amma yana iya yiwuwa mutumin da ke yin haka yana ji ana faɗan abin da ba daidai ba a fada amma kuma yana yin shiru ko ya kau da kai yayi kamar bai ji ba to watakila irin wannan mutum yana shagaltuwa da wannan aiki ne saboda maslaha addinin shi amin maslahar rayuwar shi da rayuwar 'ya'yan shi da sauran zuriyar shi don kasu shiga talauci to wannan na sa mutane sai ya zama babba ya faɗa abin da ba daidai ba ko sarki ya yi katobara amma ba za su mai tsawa ba ina fata mun gane wannan wala ba annan tizarar salati ba'da salati wa rajuli fi musallahu hatta yusalli bi as-salatal ukhra babu shakka akan cewa zama a wuraren fira da kuma haka ne zama a cikin jiran salla ko har a gama salla da kuma zama ana jiran salla? waɗannan zama guda biyu wa afdalu min zahabihi wa da'awatihi fi akhiri waqti salah في وقت آخر الثانية إيه؟ في وقت, في وقت آخر هو للثانية نعم إيه؟ أفضل من رواهي هو إلى الجمعة في أول النهار يتي كنا يتقل لكني فإن هذا ورمغني nan ne laisa fihi illa tarkur rawa ku tuna ku okay wa amma qala al-azhari yuhajjiruna bi hajir al-fajr ko ina ne wajen ne qala al-azhari azhari yace yuhajjiruna bi hajir al-fajr suna fita da ainihin hasken asuba ai yabkuruna ko waqtas sahari suna fita lokacin asuba wa amma kaunu ahlul madinati lam yakunu yaruhuna ila aljum'ati awwalin nahari fa hadha ghayatu ilmihim nan ne fi zamani malikin rahimahullah wa hadha laysa bihujja nan ne da tsallake din ko yace na'am amma kasancewar mutanen madina ba sa fita ba sa fita a zamanin imamu malik su fita sallar juma'a sai rana ta yi zawali to wannan shine iyakar iliminsu a zamanin imamu malik wannan ko ba hujja bane a amalihim aikinsu ko wannan ko ba hujja bane wala inda man yaqulu kai ba ma a wurin wanda ke cewa awwalin nahari wa hadha ja'izun bid darura wannan kuma ya halasta idan aka samu larura wa qad yakunu ishtighalu ar-rajul bi masalihihi wa masalihi ahlihi wa ma'ashihi wa gairi dhalika min umuri dinihi wa dunyahu afdala min rawahihi ila al-jum'ati fi awwal nahar min awwal an-nahar ko yace na'am eh muna ga akwai wannan auke to ina zuwa fa hadha ghayatu ilmihim fi zamani malik rahimahullah wannan shine iyaka ilimin da suke da shi a zamanin imam malik ko wa hadha laysa bi hujja wannan ku ba hujja bane wala inda man yaqulu har ma ba hujja bane har a gurin wanda suke cewa ijma'u ahalil madinati hujja ijma'in mutanen madina hujja ne fa inna hadha laysa fihi illa tarkur rawahi ila aljum'ati min awwalin nahar dan wannan abin da ya faru babu komai a cikin shi sai kasancewar suna barin juma'a har zuwa farkon lokacin rawahi shine bayan rabawar rana ko wa hadha ja'izun bid-darura barin fita mutum ya ƙi fita zuwa sallar juma'a har sai rana ta raba kamar sha biyu zuwa da rabi ya halasta in yana da larura wa qad yakunu ishtighalur rajuli bi masalihihi kuma ta yiwu ma ya kasance shagaltuwar da mutum zai yi da maslahar rayuwar shi wa masalihi ahlihi da maslahan mutanen gidan shi wa ma'ashi da maslahan neman abincinsa wa gairi zalika da wasu waɗannan min umuri dinihi daga cikin al'amuran addininsa wa duniyahu da al'amuran rayuwarsa ta duniya afdala ta yuma wannan ya fi falala min rawahihi ilal juma'ati min awwalin nahari fiye da fitar shi zuwa ga juma'a da farkon wuni ma'ana akwai mutumin da yanayin rayuwar shi da bukatun da yake da su ko bukatun mutanen gidan shi ko bukatun irin aiki ko sana'ar da yake wanda in ya bari zai iya samun talaf zai iya samun tawaya a rayuwarsa ko duniyarsa ko addininsa ko ya zama ya wulakanta sana'ar shi ko ya wulakanta iyalansa to irin mutumin da irin mutumin da yake ainihin wato haka wanda bukatun rayuwar shi ko bukatun ayyukan da yake yi za su sa in bai fita da safe ba zuwa wurin ayyukan yana ce kullum ya fita zuwa juma'a zai zama yana samun matsala da aikin shi kadara misali ma'aikacin gwamnati ko wanda yake da mai gida a ofis ko kasuwa ana bukata a gan shi a wurin aikin sai ya zama bai zuwa kullum yana fita juma'a da safe to wannan zai iya samu shi tangarda a cikin sana'ar shi ko aiki shi ko harkokin da yake a rayuwa ko to irin wannan shi shine yake cewa ta yi ma a samu mutumin da fitan shi zuwa ga sana'o'in shi ko ayyukan shi waɗanda za su gyara rayuwarsa da rayuwar na bayan shi ya fi mushi falala fiye da ya fita sallar juma'a da wuri to irin wannan dama ya halasta gare shi kar ya fita da wurin mun gane wannan jama'a irin wannan mutumin ya halasta gare shi dama kar ya fita da wuri sai ya je ya harkokinsa idan an kira sallah kafin a fara huduba ko rana ta yi zawari sai ya bar wurin aike shi ko wurin sana'a shi ko wurin rayuwarsa sai ya taho kamar da galibin mutane a haka suke eh? Allah shi kyauta da haka mutumin da kamar yadda mafiyan mutane suke a irin rayuwa ta yanzu galibi suna da ayyukan da suke yi a ranar juma'a to ba daidai bane kenan a ce kowa ba dole bane kowa sai ya fita da safe tunda ya halasta biddarura mutum ya ainihin je ayyukan shi daga can ya taho ya zo masallacin juma'a wala raiba na sai ce wala ba ko annan tibarar salati ba'da salati wa julusar rajuli fi musallahu hatta yusalliya as-salatal ukhra afdalu min dhahabihi wa audihi fi waqtin a fi waqti akhari fi waqtin akhara lifaliya babu kokonto akan cewa zama jiran sallah bayan wata da kuma zaman da mutum zai yi a inda yayi sallah har a yi wata sallah ma'ana bayan asuba mutum ya zauna har ai azar, ko bayan azar ya zauna har ai la'asar wannan ya fi falala fiye da wanda in an yi sallah zai tafiya ya ci gaba da harkar duniya sai an sake kiran wata sannan ya dawo sannan ya dawo a lokacin ta biyun ko kama kala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah ya ce wallazi yantaziru salah wanda ke jiran sallah thumma yusalliha ma'al imami sannan ya sallaci wannan sallah tare da liman afdalu min allazi yusalli wannan mutumin ya falala fiye da wanda yake yin sallah sun ya ruhu ila ahali sannan ya koma wurin iyalan shi to kaga nan ma ruhu ma'anan shi kawai ya tafi wannan hadisi kuma bukhari ya fitar da shi a cikin ainihin as-sahih wa akhbara haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa annal mala'ikata lam tazal tusalli alaihi ma dama fi musallahu mala'iku ba sa gushewa suna yi wa mutum salati matukar yana zaune a inda ya sallah wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da muslim haka Al'imamu malik a cikin littafin Muwatsa. wa akhbara haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya da labarin cewa annan tidarar salati ba'da salati mimma yamhu Allahu bihi al-khataya jiran sallah bayan wata sallah na daga cikin ayyukan da Allah ke goge zunubai ta hanyar su mutum ya yi sallah ya zauna a wurin sallar shi yana karatun alkur'ani ko zikiri ko salati ko tasbihi har zuwa wata sallah tsakanin magrib da isha ko tsakanin azar da la'asar ko tsakanin la'asar zuwa magriba ba wai a fito a zauna a bakin masallaci ko kan hanya ana ta surutu ana jira lokaci ba wannan babu lada sai ma zunubi gwargwadon surutun da aka yi na gulma ko ƙarya ko cin zarafi ko wani makamanci haka amma wanda ya zauna a wurin inda ya salla, musallahu bai matsa ba mimma yamhullahu bihil khataya Allah yana gafata zunubai ta wannan hanya wayar yarfa'u bihi darajati kuma Allah yana ɗaukaka mataki na martaban mutane wa annahu ribatu kuma wannan jihadi ne mai zaman kanshi wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi haka al-Imam Malik a cikin Muwatta wa akhbara har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin cewa annallaha yubahi mala'ikatahu biman qada faridatan wa jalasa ukhra Allah yana wa mala'iku alfahari da bayinsa waɗanda suke yin sallar farilla su zauna suna jiran wata farilla bayan wannan al-imamu ainihin ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa da isnadi sahihi al-imam busairi na daga cikin wanda suka inganta wannan isnadi a cikin littafin majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid sai malam yace wa ya yadullu ala anna man salla subha waɗannan maganganu suna nuna mana cewa wanda ya salla asubahi sun majalasa yantazir juma'a sannan sai ya zauna yana jiran sallar juma'a ranar juma'a kenan fa huwa afdalu mimman yadhhabu ya fi falala fiye da wanda ya salla asuba a masallacin da ana yin juma'a alal misali sai kuma ya fita ya yi tafiyarsa thumma yaji'u fi waqtiha sannan sai ya dawo lokacin sallar juma'a ma'ana har a cikin ma waɗanda za su zo da wuri ɗin akwai wanda ke gaba da su shine wanda sun tunda aka yi asuba bai masallacin ba ya fi wanda ya zo karfe takwas na safe mai karfe takwas ya fi mai tara mai tara ya fi mai goma haka dai haka dai har zuwa wanda zai zo a karke sanda za a tada sallah ko kuma wanda zai zo ya tara amma da sallah wa kaunu ahlil madinati wa ghayru wa ghayrihim la yaf'aluna zalika la yadullu ala annahu makruh kasancewar mutanen madina da wasun su ba sa yin haka to wannan bai nufin abun abun kyama ne wa haka zal maji'u ilaiha wa tabkiru fi awwalin nahar hakanan zuwa sallar juma'a da safe da yin ainihin wato sammako zuwa sallar juma'a shi ma ba makaruhi ne don mutanen Madina ba sa yin shi kamar yadda mutanen Madina ba sa zama a masallaci ranar juma'a har zuwa lokacin sallar juma'a daga asuba ba wanda ya ce makaruhi ne don ba sa yi ta kuma fita da wuri ma zuwa sallar juma'a mutanen Madina ba sa yi bai zama makaruhi ba mun gane kiyasin jama'a wallahu a'lam shi malam yace na'am hmm. kwarai kuwa wanda zai sallan magariba a masallaci ya zauna yana yin wani aiki na alkhairi tasbihi karatun qur'ani muraja'a ko darasi yana jira ha ayi isha ya samu wannan falala insha Allah wal khamisatu wal 20 falala ta 25 daga cikin fada'il na ranar juma'a annali lisadaqati fihi maziyatan 'alayha fi sa'iril ayyam sadaka ranar juma'a tana da wani ƙarin martaba fiye da sadakar da ake yi a sauran ranaku was sadaqatu fihi bin nisbati ila sa'iri ayyamil usbu'i ka sadaqati fi shahri ramadana bin nisbati ila sa'iri shuhuri yin sadaka ranar juma'a falalan shi akan yin sadaka a cikin sauran ranaku kwatankwacin haka kwatankwacin yin sadaka cikin watan azumi da abin da ke na ƙarin falala ga haka akan sauran watanni Dukkanin mu mun san cewa sadaka a cikin watan azumi na da ƙarin lada fiye da yin sadaka a cikin wasu watanni ko to aka yin sadaka a ranar juma'a yana da ƙarin lada fiye da yin sadaka a wasu kwanaki malam ya ce wa shahattu shekhal islam ibn shekhal islam ibn taymiya qaddasallahu ruhahu yace na gani da ido na malamin mu babban malamin musulunci abul abbas ibn taymiya ahmad ibn abd halim ibn taymiya al-harrani qaddasallahu ruhahu Allah ya sanya rayuwarsa ko ransa Allah ya daraja rayuwarsa Allah ya mushi gafara na gan shi da ido na idza kharaja ila aljum'a in zai fita sallar juma'a ya akhudhu ma wajada fil filba'iti sai ya dauki abin da yake da shi a gidan shi min khubuzin kamar ragowar gurasa aw ghairihi ko wani abu kuma kace kanzo ko shinkafa ko tuwo ko masara ko duk abin da ya sawaka fa ya tasaddaqu bihi fi tariqihi sirran a boye sai ya je ya sadaka da shi ba zai bari a gani ba me yasa shi ibn qayyim ya gani saboda dalibi ne makusanci ga malamin ko tare suke barin gida watakila shi ke rike da tabarma ko suna tafiya yana ƙara mishi wani sharhi na wani karatu ko yana da raka shi amma sai ya je sadaka a sarrance ma'ana sai ya duba ina ya ga gidan wasu talakawa ko wani mabukaci sai ya bashi ba tare da wani ya gani ba ne daga cikin falalar sadaka kuma karka dinga bayyanawa da muna yara wannan al'ada iyayenmu suna yin ta jama'a in za a tafi masallacin juma'a sai a ɗauko kwabo kwabo ma a baku ku yara kowa in ya je ya saka sadaka lokacin mutane suna da kirki suna da alheri yanzu kuma wallahu alam yanzu akwai ananiya akwai san kai galibi ba ma koyi ayyanmu wannan wannan falala na san muna yara in ma ba a baka ba sai ka kamar an tauye maka haƙƙin juma'a ka sai kana cigiya kana cewa ina kwabo na ma'ana kwaban zuwa juma'a ba na kashewa ba ne na sanyawa ne a cikin asusun masallacin ko a baiwa masu bara an gansu a hanya amma yanzu ina ya kamata mu raya wannan kyakkyawa al'ada ce yin sadaka ranar juma'a to kaji ba ibn taymiya nan da kaje malami ne talaka in ga tarihin shi ya taba yin sadaka da rigar da ke jikin shi wani ya roƙe shi ba yi da abin da zai bashi sai ya cire ko dai riga ko rawani yace ka yi hakuri da wannan ba da abin da zan baka amma wani zai je masallaci aljihun shi cike da kuɗi babu abin da zai sadaka da shi sai dai siyo kosan rogo da hula da fafiyan masara ya siyo zobo ya siyo zuma kayan zaki da mai kokawa zai siyo in ya ga wata jallabiya ta gwanjo da ta mishi ya siyo har za ka ga masallatan juma'a waɗannan 'yan kasuwa sun fi ciniki fiye da asusun masallacin ba ma zai haɗa <laughs> kasuwa ce mai ci ga ta nan kofar gidan sarki ta sallar juma'a ga ta nan a danja ga ta nan a ko'ina Zariya hotel duk inda ka je garin nan tun daga bakin shika asibitin shika asibiti har zuwa asibiti eh, mm, masallacin mala arsalan shi ne a nan hanyar dambago to duk inda ka za ka kasuwa ta ƙosar rogo da ta ɓaka lashe kasuwar ƙuda kasuwar yadi kasuwar littattafai duk ana siyarwa ba haramun ba ne amma dai mu da yin sadaka jama'a ina fata mun gane wannan musaba da yin sadaka kajin malaman sunna gashi suna yi ibn ibn al-qayyim yake hakaitu mana ya ga malamin su yana yi Allah ya gafarta musu gaba daya sai yace wa sami'tuhu yaqulu kuma naji ibn taymiya yana cewa idza kana Allah qad amarna bis sadaqati bayna yaday munajati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ya zamana Allah ya umarce mu da mu dinga yin sadaka kafin ganawa da manzon Allah da Allah yake cewa ya lazina ladzina amanu na je najaytumur rasula faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa to in ya zama Allah ya mana wannan umarnin fasadaqatu bayna yaday munajatihi ta'ala afdalu wa aula bil fadila yin sadaka gaba ga ganawa da shi kanshi Allah din tafi falala kuma tafi cancanta a yi kiyasi ne yayi kenan can Allah ya ce in za a gana da manzon shi ai sadaka to sallah kuma ganawa ce da Allah ita ma wannan ya wannan cancantar ai mata sadaka kenan wa qala ahmad ibn zuhair ibn harb haddathana abi qala haddathana jarir an mansur an mujahid an ibn abbas qala ibn abbas yace ijtama abu hurairata wa ka'ab abu huraira da ka'abul akhbari wata rana sun gamu fa qala abu huraira sai abu huraira ya ce inna fil juma'ati la sa'a a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci la yuwafiquha rajulun muslimun fi salatin yas'alu azza wa jalla shay'an illa atahu iyahu babu yadda za a yi musulmi ya dace da wannan lokaci yana sallah yana addu'a yana roƙon Allah ba ce Allah ya biya mishi wannan bukata fa qala qa'ab sai qa'ab yace ana uhaddithukum an yawmil Juma'a. ni ma bari in ba ku nawa labarin game da juma'a innahu idza kana yawmul juma'a idan aka ce yau juma'a ne fazi'at lahu samawati wal ard sammai da ƙasa gaba ɗaya suna rudewa su shiga cikin tashin hankali wal barru wal barru wal baharu da doran ƙasa da koguna wal jibalu da duwatsu wash shajaru da bishiyoyi wal khala'iqu kulluha da dukkanin halittun Allah illa ibn adama shayatin sai shedan da mutum wa haffatil mala'ikatu bi abwabil masajid sai mala'iku kuma su sako su zo su kewaye kofin masallatai fa na man jaa suna rubuta sunan duk wanda yazo al-awwala fal suna rubuta first come first serve duk wanda yazo farko a sa sunan shi sannan wanda yazo sannan wanda yazo fa idza kharaja imamu da zarar liman hatta ya kharujal imamu har zuwa fitowar liman fa idza kharajal imamu tsawan suhufahum idan liman ya fito sai su rirrufe su nannade rijistar su takaddun su na rubuta sunayen nan fa man jaa ba'du wanda di yazo baya jaa li haqqillahi yazo ne dan abin da ke kan shi na haƙƙin Allah lima kutiba alaihi ya zo ne don abin da Allah ya ainihin ainihin wato ƙaddarta mushi wa haƙƙun ala kulli halimin an yaktasila yau ma'idin wajibi ne akan duk wani baligi ya yi wanka ranar juma'a ka salihi min aljanaba kamar irin wankan da yake idan ya samu janaba sadaka fihi a'zamu min sadaka sadaqati fi sa'iril ayyam sadaka a cikin ranar juma'a ta fi girman daraja fiye da sadaka a cikin sauran naraku walam ta tsula ishamsu walam ta gurub ala misli yawmil juma'a rana ba ta fitowa ko ta fada akan wani wuni wanda ya kai falalar juma'a wa qala ibnu abbasin ibnu abbasin da ya gama karantar da wannan katu sai ya ce hadha hadithu ka'abin wa abi huraira kun ji na ba ku labarin tattaunawa tsakanin waɗannan malamai guda biyu sahabi abu huraira da wannan tabi mai suna Ka'bul Ahbar wa ana ara in kana li ahlihi tibun ya Ya yace ni kuma na ga idan mutanen ina ganin idan mutum akwai turare a gidan shi to sai ya kokari ya shafa wannan turaren ya kokari ya shafa turaren ma'ana yanzu shi ya ƙara nashi fatawa kenan Abdullahi dan Abbas wannan hadisi al-imamu ainihin wato a ibnu abi shaiba ya fitar da shi a cikin kitabul musannaf da isnadi wanda malamai suka ce mazajen shi mutanen kirki ne fiqat ne zahirin shi ainihin wato isnadi ne tabbatacce insha Allah maganganun in kun lura mauqufai ne ga sahabi Abu Huraira da kuma wancan malami tsohon fasto Ka'abul Ahbar amma galibin maganganun zaka iya tsintsintan hadisai waɗanda za su goyi bayan su fil jumla wallahu ta'ala a'lam A sadisatu wal 20 falala ta shida daga cikin falalolin ranar juma'a annahu yawmun yatajallallahu azza wa jalla fihi li awliya'ihi almu'minina fil janna wannan wani wuni ne wanda Allah ubangiji yake bayyana ga ainihin masoyan ‘yan aljanna Allah ka samu a ciki, wa ziyaratahum lahu, kuma Allah yakan ba su dama su ziyarci Allah, su kai ziyara fada Allah, Fayakunu yakunu aqrabuhum minhu aqrabuhum min al-imami sai ya zama wanda zai fi kusa da Allah a wannan rana shine gwargwadon kusancin ka da limamin juma'a ka wa asbaquhum ila ziyarati asbaquhum ila al-jum'a wanda kuma zai riga kowa isa wurin da za a gana da Allah din a cikin aljanna to gwargwadon a nan duniya wanda ke riga zuwa sallar juma'a fa yakunu yahya ibnu yamanin an sharikin an abil yaqzani an Anasin ibn Malikin radiyallahu anhu fi kaulihi azza wa jalla an ruwaito fassara daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda fassaran fadin Allah da yake cewa waladaina waladaina mazid a cikin suratul qaf aya ta 35 qala yatajalla lahum fi kulli juma'a. Allah zai dinga bayyana ga 'yan aljanna a ranar kowace juma'a a lahira ma'ana da Allah yake cewa bayan an shiga aljanna wala daina mazid ko lahum fiha ma yasha'una ko eh lam walakum fiha lahum fiha ma yasha'una lahum ma yasha'una fiha wala daina mazid suna da duk abin da suke so a aljanna su yan aljanna wala daina mazidun sannan kuma za mu ƙara musu akan haka to ƙarin shi ne wannan bayyana da Allah subhanahu wataala zai dinga yi ga 'yan aljanna Allah ka samu a cikin ni'ima aljanna wa zakara tabarani fi mu'jamihi min hadisi abi nu'aym al-mas'udi an al-minhal ibn amr an abi ubaida qala qala abdullahi sari'u ila al-jum'a abdullahi dan mas'udin yace ya jama'a ku dinga gaggawa zuwa sallar juma'a fa inna Allah azza wa jalla yabruzu li ahli al-jannati fi kulli jum'atin min kasifi kasibin min kafurin Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga bayyana ga 'yan aljanna da ranar juma'a akan wani tarin yashi na ainihin kafir na ƙasar aljanna mai ƙanshi da laushi fa yakununa minhu fil qurbi ala qadari tasaru'ihim ila aljanna sai ya zama za su zama suna da kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne da gwargwadon kusancinsu ko kuma gaggawa su zuwa sallar juma'a a nan duniya فيحدث الله سبحانه لهم من الكرامة شيئا au يكونوا قد رأوا au ذلك zalika. Sai Allah ya سي musu wani sabuwan ونساب da daraja wanda bas taɓa taba gani ba kafin ranan. sun mayar ju'una ila ahlihim sai su koma zuwa ainihin iyalansa aljanna fa yuhaddithunahum bima ahdatha lahum Allahu lahum su dinga bada labarin irin abin da Allah ya ƙara musu na falala qala ibn mas'ud yace mai bada labari shine Abu Ubaida yace thumma dakhala abdullahi Masjida. abdullahi dan mas'ud bayan da ya faɗi wannan karatu sai ya shiga masallaci da sauri fa idza huwa bi rajulaini da ya shiga masallacin juma'an da hantsi ne sai ya ga ashe mutane biyu sun riga shi zuwa fa qala abdullahi sai abdullahi ya ce rajulani mutum biyu sun riga ni wa ana salifu ni ne na uku in yasha illahu yubarik fi salis in Allah ya so na uku nan ma zai samu albarka ma'ana bai latti sosai ba ko ko layin man nan da ake mai tsananin kaga kana na uku ai baka latti ba to a ce kai ne na uku a zuwa sallar juma'a jama'a mu yanzu muna zuwa sallar juma'a ba za ka yi ba kai na nawa bane saboda wataƙila in dai ba kai na karke ba na karken karke wanda sai da aka yi ruku'u ka zo to na kusa da karke ne kai ba babu shakka muguwa asara ce muke zama sai mun gyara wannan ko da aka ce in kana da aikin yi da sana'o'in da za su iya samun tangarɗa tsarawa za ka yi cewa a eh to zan je aiki ko ofis amma karfe sha ɗaya da rabi ko sha biyu dama ka yi shiri tun daga gida sai ka rufe rumfaka ta kasuwa ka kama hanyar masallaci ba wai sai ka jira yadda ake cewa sai an ji kira na biyu irin yadda mutane suke cewa nake faɗa yanzu da yaran mutane an yi kira na biyu to sannan a gurguje a rufe shaguna ana ana ana ana hawa mashina ana wizo a guje a karasa wani yana daga yana ajira dumashi ana dagowa daga ruku raka'a ta farko galibi haka mutane suke ko kaga mutane a gefe gefe da bakin inuwoyi da can inda suke jola speaker ba su jona sahu ba sallar juma'a kuma daga cikin sharɗan karɓuwar cikatta akwai jona sahu wanda duk da jona sahu bai ji wannan bayi da juma'a ya dai sa abin da yi wanda zai zo wai yana ganin ga mutane wai shi baya son rana shi nasara ne baya son rana sai ya koma gefe ya samu inuwa a wani muri na makwabta ko wata bishiya ko gindin wata katanga ko mota in dai sahu bai kawo wajen ba haka ya sallah ko to yayi shirme bai sallar juma'a ba gara ma ya tashi kawai tafi wani masallaci daɗin gari irin wannan akwai masallacin juma'a da yawa tun daga na karfe tara da na sha ɗaya da na karfe ɗaya har na karfe uku za ka samu na ahalus sunna wancan nake faɗa da masallacin arsalan ba sa sallah sai wajen biyu da rabi zuwa karfe uku kuma ahalus sunna ne in ba ka samu ba sai ka buga can hanyar da ka ci hanyar makabarta shine last resort na masallacin juma'a din nan sani a garin nan na ahalus sunna ne dan nakan taso tun daga samun ina ina neman da sallar juma'a ban samu ba za ka samu a can ma'ana in an gama a nan albani baka samu ba an gama a ɗanja baka samu ba an gama a ni'ima an gama a ina ne duk ka zagaya zariya hotel duk an gama to karasa masallacin arsalan tare da yan dariƙa suke yi lokaci ɗaya suke da yan dariƙa da haka za ka samu a wajen kenan baka da uzurin da zaka rasa sallar juma'a sai dai in dama kana tahawul kana wulakanta ta ne to a garin nan kuma gari irin zariya garin musulmai ahlus sunna garin addini garin tarihin ilimi Allah kaɗai ya san iya mutane suke wasa da sallar juma'a yan kasuwa da ma'aikata da samari da yan kallon ƙwallo da yan kalle kallon fina-finai da marasa aikin yi da masu baccin rana Allah kaɗai ya san yawansu ba mu taɓa jin wani jami'in gwamnati ko shugaba na ƙungiyar addini ko mai ba da fatawa ko wani sarkin gargajiya ko mai anguwa ne tun daga ɗan autansu mai anguwa har zuwa mai wuƙa ko mai sanda ko mai menene mu taba jin wanda ya ce a zo a haɗu a musu wa'azi ko a musu nasiha ko a da mataki a kansu ko a ce a turo mu ko su kashe su ba ba ruwan kowa da su suna karkashin yancin constitution na Najeriya wanda ya ba kowa dama ya abin da yake so ko da abun barna ne irin wanda suke amma wanda suka yi sallah dan raye wata sunna da aka manta to su ne waɗannan taron 'yan ba na na'iya suka damu da su Allah ya tsire mu daga sharrinsu na'am na'am eh na'am shi bai da matsala kamar dan agaji ko mai daukan kyamara ko ko mai abin nan kula da wani aiki na tsaro na babura kuma kamantansu waɗannan suna da uzuri karɓaɓɓu a shari'a domin suna yi wa al'ummar hidima ne waɗannan koda ta kama su sun rasa haɗa sahu babu laifi insha Allah amma su ma na taba jin in ba na manta ba mala albani nan nan mariga ya taba yin wata magana wata kinna ainihin wato mafita gare su irin wannan magana cewa tunda ana yi a wasu wurare da wuri to su je su yi a wani wuri a masallaci da ake yi A sai ka je kai sallar ka nan ba agaji ka zo ba sai ka tafi masallaci B sai ka je kai aikin agaji can kai sallar ka a natse a matsayin ordinary mamu sai kuma ka zo ka saka dan maraka sai ka je masallaci na biyu sai kai agaji mutum zai iya yin haka wallahu ta'ala ala wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh gaban liman eh sai wani yana gaban masallaci amma zai ga wani kanku a gaban shi wata akwai wuri na wani mutum to wannan shi zai kamar mutane ke zai ya cike sahun eh, ya ƙara nisa da liman ne ta gaba kun gane magana shi kuwa aslan ba a so sahu ya zama a gaban liman sai in duka bayan liman ya cika don bayan liman ya cika aka ba aka yi sahu a gaban liman to waɗannan sahun idan ka ga wanda ke baya a nan ya fi falala fiye da wanda yake gaba kun fahimta kuwa saboda yanzu shi ya fi kusanci da liman ɗin amma defending ta baya to idan aka miƙe kaga furda kaga wani space a gaba to kai da ke baya ne ya kamata ka ƙara gaba ka cike shi abinda da ya kamata wanda yake na gaba da wancan da ya kamata ya waigo ya cike shi ta baya amma wannan katin mutane ba su san shi ba tsakani da Allah in ka je Madina har yau zaka ga sun saka alama a masallacin manzala su sallallahu ba sa bari a yi sahu ko ta yaya a gaban liman saboda musamman bai da su kuma suna da tsauri akan wannan kabiyar cewa duk wanda ya sahu gaban liman bayi da sallah amma ana iya yi malamai sun ba da fatawa za a iya yi idan duka bayan liman ɗin ya cika to don haka mu kiyaye jama'a a irin sanda ya zama kana sallar juma'a galibi sallar juma'a wuri ya cika inda kake tsaye gaba ne da liman ma'ana alƙibla ce ta liman ka shiga tsakanin shi da alƙibla ko to anan sahun da ke gabanka baya ɗaukan falalar sahu mafi kusa da liman wanda zaka ce idan ka ga wani wuri ka ciki kamata ya dinga cike shi ta baya ta baya ta baya ta baya idan ana neman ku da kuka mike ku ga babu wani mutum ɗaya zai iya shiga sai ku ja wanda gaba ku ci cike nan amma na san wanda zai iya jan gimu saboda mutane ba su san wannan karatun ba yes za ganin ko wajen jera sahun mutane ba san daga dama ake faruwa ba kowa daga inda yake so daga inda ya ga dama yake faruwa yan agaji sai sun kai zuciya nesa in suna mutane magana mutane suna ji da ɗagarasanci suna ji da girman kai da izza wani yana ganin ɗan agajin nan yi nufin ɗin shi ma a yage shi kuma babban mutum ne ya sha shadda ba zai saurari zancen agajin da mutum da ba jami'in yi ne na gwamnati wanda yake da bindiga ko yake da mandate na ya harbe ka ko ya rushe gidanka ba da ka ba wanda ya saurari su sai ku dinga haƙuri ya ku yan agaji kuma ku dinga bin mutane a hankali kuna ilmantar da su cewa ga abin da shari'a ta ce wallahu ta'ala ala sai waɗannan hadisan da kar mu manta kar mu nisa waɗannan hadisai guda biyu da wancan na ainihin Anas dan Malik da aka ce ya fassara maganan waladina mazid isnadin yana da matsala saboda gayi nan zaka ga wani mutum mai suna Shuraik alqadi kenan gayi nan a cikin isnadin da shi da Yahya ibn Liyaman yaman ga sunan a cikin isnadin baro baro kana kallon su waɗannan mutane da yace rawa Yahya ibn Liyaman yaman an Sharik an Shuraikin to dukkanin su masu rauni ne ba mutane da ake ansar riwayar su ba shi kuma wannan na cikin mu'jam na Imam Tabarani isnadi ne ainihin munqati saboda Abu Ubaida nan. dan abdullahi dan mas'udin ne amma bai riski abdullahi dan mas'udin riska ta tsakanin malami da ɗalibi ba baban ya mutu yana yaro dan kankani bai koyi karatu a gurin shi ba da haka tsakankanin shi da baban akwai inkibai wannan riwayoyi ba su tabbata ba duk da yake abin da ke cikin su tabbataccen abu ne a cikin ainihin ilimi wa zakara al-baihaqi fi shu'ab an alqamat ibn qais qala al-imam al-baihaqi a cikin littafin shu'abul iman ya ambata daga alqamatu dan qais قال Raja'atu مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه alƙama ya ce mun fita kaga na ma ruhtu mun fita da wuri kenan ni da Abdullahi dan Mas'udin zuwa sallar Juma'a fa da salasatan qad sabaqu sai samu mutum uku sun riga shi fa qala sai ce rabi'u arba'atin ni ne cikon na hudu wa ma rabi'u arba'atin bi ba'idin kuma insha Allah na hudu bai yi nisa ba sun maƙala sannan sai ya ce inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kulu innan nasa yajlisuna yawmal qiyamati min Allahi ala qadri rawahihim ila aljum'a yace naji manzon Allah yana faɗin cewa lalle mutane za su zauna ranan alkiyama gwargwadon kusancin su ko gwargwadon yanayin zuwansu sallar juma'a a nan duniya al'awwalu na farko a nan duniya a sallar juma'a to shine na farko a kusa da Allah sun masani nan na biyu sun masalisu nan na uku sun sa'an nan na hudu sun maƙala sai ibn mas'ud yake cewa wa ma arba'u arba'atin bi idin. in Allah ya so na hudu bai yi nisa ba wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi a cikin littafin shi ainihin as-sunan al الحافظ المنذري يا حسن munziri ya hassana isnadin shi hakanan malam busairi mai littafin at-targhib wa tarhib da isnadi ne kyakkyawa insha Allah abinda ake so ya zama kayi kokarin zuwa da wuri da wuri da zaka zama cikin lissafin farko farko kaddara inda cewa akai za a raba kuɗi a wajen jama'a wani a wurin zai kwana ba haka bane yanzu duk sanda aka ce wani mai kuɗi zai yi zakka an san yana yin zakka ga ranar da yake fita da zakka in ka je in gobe zai fita da zakka kai zakka ma ai da yawa masara da ake rabawa tiya biyu tiya uku ake ba talakawa wani tun dare zai zo ya kafa layi a wurin zai kwana da sanyi da sauro zafi hunturu ruwa da iska duk ba sa tsuguna a wajen saboda dan abin da za a bashi na duniya wanda zai kare yayi fana'i ba zai raba shi talaucin da yake fama da shi ba to kamata yayi na lahira yafi baka muhimmanci ya kafa ɗaukar shi da gaskiya kai sauri ka fita abin bakin ciki wani ma za ga daga inda gidan shi yake zuwa masallacin ramyatu hajarin ne kai wani ma mai gadin masallaci ne ba zai fito ba sai ya ji ana kadika mata sala mana sai an tada iqama Allah ya tsare mu qala ad-darqutni fi kitab ar-ru'ya al-imam al-hafiz addara kutuni rahimahullahu a cikin littafin kitabun ru'ya littafin ganin Allah juz'i ne aka guda daya akwai tahqiqin shi da su ainihin malam Ibrahim dan Abdul Ali suka yi a maktaba ta maktabatul mannar muna nan da shi anan sama littafi ne mai kima kwarai a cikin aqidan musulmai dangane da ganin Allah ya tattara hadisai ne da suke magana akan ganin Allah hadisai ingantattu da waɗanda ba su inganta ba yana kawo su da isnadojinsu a cikin wannan littafi nashi yake cewa haddathana ahmad ibn sulaimana ibn al-hasan qala haddathana muhammad ibn usman ibn muhammadin qala haddathana marwan ibn ja'far qala haddathana nafi'un abul hasan مولى بني هاشم قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يقارى مسا يدايتي yace رسول الله صلى الله عليه manzon Allah ya ce Iza kana yau mulkiyama. idan alkiyama ta tsaya ra'al na rabbahum mummunai za su ga Allah ubangijinsu Allah ka samu a ciki fa ahadan bin nazari ilaihi man bakkara ahadan bin nazari ilaihi wanda zai riga kowa kallon Allah a ranar shine man bakkara fi kulli juma'ati wanda yake yin asubanci ya fita da wuri kowace juma'a wata rahul mu'minatu yawmal fitri wa yawman nahari su kuma muminai mata za su ganshi a ranan ainihin wato karamar sallah da babbar sallah ta lahira wannan isnadi na wannan hadisi jama'a yana da matsaloli na farko wannan mutum mai suna Marwan ibn Ja'far sunan shi kenan Marwan ibn Ja'far ibn Sa'ad ibn Samura ibn Jundub jikan sahabi ne Samaratu dan Jundub da aka ake ce mishi Marwan ibn Ja'far as samuri haka malamai suke ce mishi ma'ana jikan samura dan jundub wannan mutumi yana da rauni malaman hadisi ba sa an san hadisin shi haka nan nafi'u abul hasani maula bani hashim waɗannan guda biyun kadai sun kashe isnadin daka wannan isnadi bai tabbata ba jama'a haka malam muhammad nasiru albani ya tattauna game da rashin ingancin wannan isnadi da kuma waɗancan malamai malam ibrahim dan abdul ali da shi da ahmad fakhri waɗanda suka yi ta haƙiƙin ainihin littafin kitabun ru'uya na al'imamul hafiz abul husaini dara kutani babban malamin hadisi ina fata mun gane wannan jama'a sai malam yake cewa har ila yau dara kutani yace haddasana muhammad Bin nuhin qala haddasana muhammad Bin musa ibn sufiyana as-sukari qala عبد الله بن الجهم الرازي قال حدثنا أمر ابن أبي كيس عن أبي, عن أبي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan isnadi shi ma yana da rauni saboda wannan mutum mai suna Usmanu dan Umair Abul Yaqzan mutum ne mai rauni malaman hadisi sun raunata shi ba sa karɓan ainihin riwayarsa wannan mutumin ya ce daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda anas ya ce daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah wai ya ce atani jibrilu wa fi yadihi kal mir'a wata rana mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo wajena yana riƙe da wani abu kamar madibi a jikin hannunsa albaida farin madubi fiha kan nuktatis sauda a cikin madubin akwai wani dan digo baki kamar an diga tawada ko inki fa qultu sai na ce da shi ma haza ya jibrilu me kuma wannan ya kai jibrilu qala sai ya ce da ni hadhihi aljum'atu wannan shine juma'a ya aridu hallahu alayka Allah yana gabatar maka da ranar juma'a litakuna laka idan wa liqaumika min ba'dika dan ta kasance bikin mako gare ka da ka a bayanka qultu sai na ce da shi wa malana fiha menene abin da za mu samu na falala a cikin juma'a qala sai ya ce lakum fiha khair za ku samu alheri a cikinta An tafi hal awwalu kai da ka ku ne za ku samu alherin tun farko wal yahudu wan nasara min ba'dika yahudu da nasara su kuma bayanka walaka fiha sa'atun la yas'alu Allah azza wa jalla abdun fiha shay'an huwa lahu qasmun illa a'tahu babu wani bawan da zai roki Allah ainihin wani abu wanda Allah ya riga ya raba cewa mutumin na da rabo a cikin abun face Allah ya basu aw lahu qasmun ko kuma Allah bai raba da shi ba illa a'tahu afdala minhu face Allah ya bashi abin da yafi wannan abu in ya zama abin da ka roka din Allah bai kaddara ka samu irin shi ba sai Allah ya baka abin da ya fi shi wa azahu Allahu min sharri ma huwa maktubun alai sai Allah kuma ya tsare shi daga sharrin abin da aka rubuta zai same shi a rayuwarsa wa illa dafa'a anhu ma huwa a'zama min zalika Allah kuma zai katange mutum daga abin da ya fi haka nauyi qala sai ya ce qultu sai manzon Allah ya ce wa ma hadhihi nuktatu sauda to menene kuma wannan bakin digon qala hiya sa'atu taqumu yawm taqumu yawmul juma'a shine tashin alƙiyama wanda za a yi shi ranar juma'a wa huwa na sayyidul ayyami jibril ya ce mu a wurin mu ranar juma'a to shine jagoran ranaku shine ciyaman din ranaku wa yad'uhu ahlul akhirati yawmal mazidi mutanen lahira suna cewa ranar juma'a ranan almazid kar mu manta mun faɗa cewa wannan hadisi da wannan riwaya bata inganta ba mala albani a cikin at-targhib wa tarhib a cikin lamba ta 436 ya bayyana raunin wannan riwaya qala qultu ya jibrila sai na ce da shi ya kai jibrilu wa ma yawmul mazidi menene kuma ranan almazid qala zalika anna rabbaka azza wa jalla takhadha fil jannati wadiyan afyaha abinda zai faru shine Allah ubangijinka a cikin aljanna zai samu wani fili mai faɗi min miskin abiyat wanda za a shimfida almiski fari a ƙasan shi Fa'iza jika na yawmul juma'a idan juma'a ta kewayo ranar alkiyama nazala ala kursiyi sai Allah ya sauka akan kursiyinsa thumma haffal kursiyu bi manabira min nurin sannan a kewaye wannan alkursi da mumbarai na haske fa yaji'un nabiyuna hatta su alaiha ga baki ɗayan annabawa sai su zo su zauna akan waɗannan mumbarai wa yajiwa halin ghurafi sannan kuma sauran mutanen da ke cikin ɗakunan aljanna sai su ma su zo hatta ya jili su alal kusubi su zauna kuna yi tsalake ko? na'am sun mahuffal manabiru bi manabira min zahabin sannan a kara kewaye mumbaran nan na haske da wasu mumbarai na ainihin wato zinariya fa ya ji usuddiƙuna wa shuhada'u hatta ya jili su alaiha sai masu gaskiya siddiƙai da shahidai su zo su zauna su kewaye annabawan nan wa yaji'u ahlul ghurafi hatta yajlisu alal kusabi sauran mutane na cikin gidajen aljanna su kuma su zauna zo su zauna akan yashin aljanna shine al-kufab yashin aljanna da muka ji na alhari ne din can da ainihin makamantansu qala yace thumma yatajalla lahum rabbuhum azza wa jalla sai Allah ubangiji madaukakin sarki ya bayyana gare su qala fayanzuruna ilayhi fayaqulu sai su kalli Allah sai Allah ya ce da su anan ladhi sadaqtukum wa'adi ni ne Allah ubangijin ku kuma na gazgata muku alƙawarin da na muku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa hadha mahallu karamati fasaluni wannan wurin shine wuri na karama da zan baku ku roke ni duk abin da kuke so fa yasaluna hurriba sai su roki Allah cewa suna so Allah ya da su ne Allah ka sa cikin yardaka qala sai ya ce ribaya anzalakum dari ai yardar da ne muku din ita ta kawo ku aljannata wa ana lakum karamati ni ina da ƙarin da zan yi muku fasaluni ku tambaye ni fa yasaluna rida sai su ce mu dai Allah muna so ka yarda da mu ne qala sai ya fa yashhadu lahum birrida sai Allah ya shaida musu cewa ya yarda da su thumma yas'alunahu sannan a ƙara roƙon a ƙara roƙon Allah hatta tantahi ragabatu ai ta roƙon Allah har duka buƙatu su ƙare thumma yuftahu lahum inda zalika ma la ra'at wala udhunun sami'at a lokacin ne za a bude musu taskokin aljanna su ga abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba wala khatar ala qalbi basharin kuma abin ma bai taɓa ɗarsasuwa a cikin zuciyar ɗan adam ba Allah ka samu a cikin wannan falala qala yace thumma yartafi'ur rabbu rabbul izza sannan Allah ubangiji mai girma ya ɗaukaku ya ainihin bar wannan wuri na taro wa yartafi'u biyu na wa shuhada'u sannan annabawa da shahire su ɗaukaku tare da Allah wa ji ahlul ghurafi ila gurafi mutanen da suke cikin ɗakunan aljanna su dawo cikin ɗakunansu. su qala sai yace kullu ghurfatin min lu'lu'atin la wasla fiha wala fasma kowane ainihin wato daki an kera shi ne daga lu'lu'u la wasla fiha babu inda aka yi mahada a ce ga inda aka hada noti da noti ko aka sa karfe aka aka hada inda ake gidan glass wala fasma babu kuma crack babu inda ya scratching ko ya cracking ko ya tsage ya qutatun ya qutatuhu hamra ya qutu ne jazir wa ghurfatun min zabarjadatin khadra da kuma wasu dakunan na zabarjadu wanda yake kore shar abwabuha wa alaliluha wa saqaifuha wa aglaquha minha kofofinta wa alaliluha da ainihin kwalliyar da aka yi musu a jikin kofar kamar mahaɗa kofa ko abin labulai wa saqaifuha da kuma ainihin wato rufin wato kamar ka ce rufin samansu ko silin ɗinsu ko mafikamantansu wa aglafuha da kuma ainihin wato labulayensu da ke rufe ɗakin min ha dukansu na ainihin zabar da jini anharuha muttaridatun mutadalliya fiha asmaruha sannan kogunan kuma suna ci gaba da gudana sannan suna da kusanci da mutane zaka iya sa hannu ka kwarfa a cikinsu ne 'ya'yan itatuwan suke fiha azwajuha a cikin aljannan ga matayen aljanna wa khadamuha da masu musu aiki kala yace falaisu ila falaisu ila shay'in ahwaja minhum ila yawmil ce yan aljanna ba su da wata bukata a aljanna ta kai irin wannan ranar juma'a li yazdadu min karamatin za a yi ta jiran juma'a ta kewayo saboda ƙarin samun falala na karamatillahi azza wa jalla wan nadhri ila wajhihil karim da kallon fuska Allah mai daraja fa zalika yawmul mazid jibril yace da manzon Allah wannan shine ranan almazid wanda yake son ya ga ire-iren waɗannan hadisai jama'a sai kuma littafin hadil arwah ila bilad al-afrah na shi malam ibnu qayyim al da littafai ire-iren waɗannan wanda suke tattaunawa akan tarihi da labari na ainihin aljanna Allah ka kai mu cikin aljanna da ni'ima sai dai kamar da muka faɗa wannan hadisi jama'a bai inganta ba saboda raunin wancan mutum mai suna Usmanu dan Umair in za ku iya karantunawa mun karanta wannan hadisi a baya za ka yi samun riwaya wannan hadisi baya ga littafin ainihin wato kitabul ru'uya hakanan al'imamu shafi a cikin musnadinsa ya fitar da shi al'imamu suyuti ya kwararo shi a cikin tafsirin durul mansur hakanan kuma Ibn abi shaiba da bazzar da ya'ala da Ibn abid duniya a cikin sifatul janna da al Ibn Jaririn da Tabarani da al-Ajurri a cikin shari'a da bai haƙi a cikin littafin ar da ainihin Abu Nasr asazaji a cikin al-Ibana a takeice dai jama'a wannan hadisi bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wali hadha hadithi hadisi iddatu zakaraha Abu al-Hasani ad fi kitabin ru'uya. al-imamu abul hasan dara darqutni ba abul husaini ba kamar yadda na faɗaɗa zu ya ambaci wasu hanyoyi waɗanda ba wannan ba a cikin littafin kitabun Ru'uya kamar yadda na ambata littafi ne mai daraja a cikin aƙidan musulmai na daga cikin littafin aƙida na mutanen da na ƙudama'u daga cikin malaman salaf waɗanda ake karantawa a san aƙidan musulmai a cikinsu su abin bakin ciki a yanzu a zamanin da muke rayuwa a wannan ƙasa tamu mutane ba su ma san ire-iren waɗannan littafai ba ubangiji Allah ka fita da mu daga bala'in da muke fama da shi na jahilci as-sabi'atu wal ishruna gaba ta ainihin lokaci ya kare ko to bari mu dakata anan sai mu tashi akan as-sabi'atu wal ishruna gaba ta 27 daga cikin falalolin ranar ainihin juma'a ibn qayyim bai gushe ba dai yana kwararo mana su ga sunan barkatai falala bayan falala Allah ya saka mushi alkhairi za mu saurara a nan insha Allahu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa na'am inda yace me ahwaju famamin min falaisu ila yawmin ahwaj minhum ila yawmil juma'a haka yake alawa eh eh me nace okay fito eh, ina jin naka ba mai tahqiqi ne mai kyau ba ko eh sai ka duba ga wani iri ne dan misira ne ala na'am mutum yayi juma'a bai da juma ya rushe ladan ne kawai ana hana shi ne da kai kamar yadda aka ce wanda yayi azumi yana gulma da sakin baki bai da azumi za a ce rama ne bayan sallah babu ramuwa bayan sallah yayi asarar wannan ne ana faɗa ne ai a tsoratar da shi daga irin wannan aikin eh na'am sai ce sahihi ne eh to ni dai kamar yadda na sha faɗa mutane suna ma wannan maganganun akai wannan hakikin da ke hannuna shine hakiki mafi kyau na littafin shine nasu malan sha'ibul arnaut a duniyar zadul ma'ad ba a da takikin da ya kai shi ka gan shi bangon ya kuɗe ne amma ga wajen sunan ko zadul ma'adi fi hadi khairul ibad takikin su sha'ibul arnaut da abdul qadir al arnaut mu ma anan darul hadis nuska ɗaya kenan da muke da ita ba da na je umara na gan amma na riga na gama kashe kuɗi na kuma wajen riyal 170 ne a lokacin amma muna fatan insha Allah za mu ƙara siyo nuskoki ba a samun shi a nan kasar tun farko da yakatun nan mun faɗa da kuma shi ma yana da matsala wajen na'am yana da matsala wajen ainihin wato kun ga irin sabab ga ga alajin nan ya siyo shi bara ya je aikin haji alajin nawa ka siyo nan da arba'in go to ina gaba irin wannan bugun bane wanda na gani ni riyal saba'in aka ce min a nan bakin makarantar jami'an ummul kaman dubu nawa kenan da Hausa da naira kaso 60 to zai kono zai kama da oho ba wai tsada bane to kuma da hadisan da da hadisin da baya cikin Bukhari da Muslim musamman idan suka yi magana akan shi na kan koma da tattafan mala albani nan sama na duba sahiha da'ifa kaza da'ifu abi dawuda da makamantansu na ga me maganganun da malamai suka yi akai wani lokaci nakan consult littafan ibnu da littafan zaina'i da makamantansu amma littafan albani kam babu hadisin da nakan daga kafa akan shi banduwa mai suka ce akai galibi hukunce hukuncen da nake yi nasu din ne da haka nakan ambaci lamba da ire-iren waɗannan to waɗannan ta hakikan kuma da suke hannun mutane galibin su mu ga irin wanda kake faɗa irin wannan misali yanzu wannan gashi wani ta hakikin wani Muhammad Saif da Muhammad Faruku ko gashi dab'atu Dari Ibrahim ni ma irin wannan shi na sayo mata na da shi suke amfani irin wannan akwai wani ja kuma na Mustapha al wannan wanda akwai irin shi tun mal albani na da rayuwa Allah gafata mashi ya ce mutane su sai irin wannan da Mustapha al malami ne na hadisi amma yanzu wannan sunan shi bai wuce irin sunan mu ba ma fada kai ba wanda ya san shi ma'ana bai da reputation a matsayin malamin hadisi to yaushe dan ya ce abu kaza ya inganta ko bai inganta ba in magana shi ta wa ta sa albani ba za mu tsaya mana kallon shi ba to sai a koma a duba a cikin tafa albani din akwai inda misali misali ya ce sahihi a duba littafin albani ni kuma na ce ba sahihi ba eh ana samu irin haka kamar wannan hadisi din kenan wannan hadisin na na na ru'aya din nan cikin sahihi ne targhib wa tarhib albani ya inganta shi bi hadal tamam ya salam to ban sani ba gaskiya ah, shine wannan da muka sana kashi to zan ƙara dubawa insha Allah gashi eh, da yace wani ne lambar ne lamba ta ɗaya ko zakarahul mundiri zakarahul mundiri fi targhib wa tarhib undur sahiha targhib wa tarhib to ya ce eh, eh, gashi dai shi yace hasanun sai ce zakarahul mundiri fi targhib wa tarhib bi raqam kaza undur sai ya targhib wa tarhib bi rakam 3761 ah, ko za a duba insha Allah to abin nabi da jama'a maganganun da rama na mustahidai ba nawa bane ni ban ce mustahidai ne a a korata da baki ba ko ne na mustahidai ba maganganu ne na ɗaiɗaiwa mutane ba wanda duk yake gani yana taba ba kai ai abun a rubuce ke sai ya ya duba ta yiwu kuma akwai inda ake samun albaniya ya hukunci akan wata riwaya ko wani isnadi ko ya hukuncin da ya bambanta da akwai ire-iren waɗannan duk irin waɗannan ana samun su abin da zan iya itirafi da cewa nawa matsalar shi ne kafin ne karatun bana consulting wata nuska in na karanta abin da ke nan kawai na kan binciki matsayin hadisan ne don tsakanin da Allah ban yadda ban amintu da abin da waɗannan suke faɗa ba a ilmance ban amintu yadda na amintu da magana da su albani da su da su ibnu hajirin da su abin nan zaila'i suke yi ba don waɗancan malaman hadisi ne duniya ta shaida ilimin waɗannan ko sun su ma 'yan kasuwa ne ko masu takardun digiri ne irin namu sun je makaranta ne kawai sun yi digiri ko kuma kawai sun samu wata madaba'a ne ta ba su aiki kawai suna yi suna samu abinci yadda kaga irin waɗannan malamai da suke addu'a kawai sun samu aiki ne suna yi ko to don haka dai abin cewa shine hadisai jama'a maganganun da malamai suka yi a kansu ana komawa ne akan maganganun sanannun malamai waɗanda duniya ta da su malaman hadisi ne sanannu ni kuma gwargwado ina kokarin komawa ne zuwa ga maganganunsu in an samu abin da ba haka ba sai a mana tambihi sai mu duba kamar wannan insha Allah zan ƙara dubawa in akwai inda albani ya hukunci akan hadisin ido na bai kai ba wallahu ta'ala ala za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum